inna a'tainaka na kautsar ya kai wannan manzo hakika mun baka alheri mai yawa daga cikinsa akwai ƙoramar alkausar wadda take cikin gidan aljanna